رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جدد مو غا الله سبحانه وتعالى دي كام وندرسي نتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها na ashek Muhammad Nasiruddini al'albani rahimahullah idan ba a manta ba karance-karance mu tun daga na ɗaya har zuwa na hudu da ya gabata duka muna cikin mukaddimar malami yau da yadda Allah za mu shiga cikin littafi kai tsaye littafin ya fara da yadda bayani game da fuskantar alƙibla yana cewa istiqbalul ka'aba fuskantar kaba a lokacin da mai sallah zai yi sallah wannan fuskantar ƙibla ɗaya ne daga cikin rukunan sallah wajibai daga cikin sallah ko kuma wajiban sallah ko rukunan sallah wanda sai da su sallah ke inganta idan sallah ce ta farilla duk wata sallar da farilla matukar ba halin yaƙi ba matukar ya mutum yana iyawa to dole ne sai ya dibi alƙibla sannan sallar za ta inganta to sai mali ya kawo wannan topic Istikbalul ka'aba fuskantar ka'aba yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila as-salati istaqbala kaaba lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa ya kasance idan ya tashi zai yi sallah to zai dibi ka'aba ne fil fardi nafli a sallar farilla da sallar nafila duk manzo Allah yana dibin alƙibla. wannan kuma hadisin tabbataccen hadisi ne wato hadisi ne mutawatiri wato hadisi musi'u salatihi ne wanda shahararren hadisi kama ana cewa shine umda ko kuma shine ummul babi a cikin matsalolin sallah mutumin nan da ya zo yi sallah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce masa koma ka yi sallah domin kai baka yi sallah ba ya sake kuma yi sallah ya zo yawa manzo Allah sallama manzo Allah ya karbi sallamar amma kuma sai ce masa saki ko sallah domin sallar ka ba ta yi ba baka yi sallah ba ya koma har aka yi haka so uku to daga nan sai ke cewa ina rantsewa da wanda ya aiko ka da gaskiya bai iya wata sallah ba in ba wannan sallar da ka gana yi ba to shine sai manzo Allah koya masa yadda ake sallah to daga cikin wannan koyar masan da ya koya masa ya ce idan za ka yi sallah istaqbil ka'aba ka dibi ka'aba ko istaqbil qibla wata ruwaya ka dibi alqibla to wannan hadisi ka ga shahararre hadisi ne kuma umda cikin matsaloli na sallah wanda ya ambaci ababen da sallah ba ta cika sai da su to wannan hadisin yakan sha yawan maimaitowa a wannan littafi kasancewar littafi yana magana game da sallah kuma wannan hadisi shine uwa game da abin da ya shafi ɓangaren sallah shine malam ke cewa manzo Allah ya kasance idan zai yi sallah to zai dibi Ka'aba a cikin farilla da kuma nafila wa amara zalika kuma annabi ya bayar da umarni a dibi ɗakin Ka'aba faƙala almusi'u li sai ke limusii musi'i salatihi ga wanda ya muna na sallarsa shine wannan hadisin da muka ambata yake ce masa iza qumta ila salati fasbighil wudu'a idan ka tashi zaka yi sallah to ka tabbatar da kai arwalla cikakka arwalla lafiyayya wadda ta tabbata kamar da manzo Allah yake yi ka wanke kamar da manzo Allah yake yi ka shaƙa kamar yadda manzo Allah yake yi ka shafa kamar yadda manzo Allah yake yi kai dukkan arwallaci kakka kamar yadda manzo Allah yake yi shine isbagul wudu'i bayan hakan kuma summa istaqbilil qibla fakabbir sai ka dibi alqibla kai kabbara kaga wannan hadisin ya tabbata mana rukunan sallah guda biyu na farko dai shine fuskanta alqibla na biyu shine kabbara waton kabbara harrama wannan yana da cikin rukunan sallah dole sai da su ne suna cikin wajibban sallah fuskantar alƙibla da kuma kabbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya koya ma wannan bawan Allah wannan hadisin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim da sara wasu littafai da dama na sunna wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari kuma hadisi na gaba kuma wanda ke nuna muna dibin alƙibla ga mai sallar farilla amma banda mai nafila yake cewa mai nafila ba dole ne ba sai dai shi ma in ya dibi ya yi sallah kuma to wannan kuma haka ake so amma ba matsayin sallah ba ta inganta sai ga hakan ba a'a mutumin da ke nafila kuma matafi ne to shi in ya dibi alƙibla haka ake so in bai samu dama dibi alƙibla ba kuma to za ka ji kamar yadda za mu ji yadda zai kamar yadda hadisi zai ambata muna a wannan gurin wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari manzo Allah ya kasance yana cikin tafiya Yusallin nawafila yana sallan nafilfili ala rahilatihi aka abun hawansa wa yutiru alaiha kuma hadda shafa'i da witri duka yana yi akan dabbar tasa lokacin da yana cikin tafiya haisu tawajjahat bihi duk inda dabbar ta diba to can zai diba waye sallah sharqan wa garban gabas ta diba ko yamma ta diba ko kudu ko ma dai arewa a duk dai inda dabbar ta fuskanta to nan ne zai fuskanta sai ya diba yayi sallah a can wannan a wajen tafiya kenan idan mutum yana matafi zai yi nafila to ya an halatta mai ya dibi duk inda ya ga dama ya yi sallah duk inda abun hawansu ya fuskanta yanzu manzo Allah yana haye da dabba ne mun yanzu za ka same mu muna hawan motoci ne wasu suna hawan jirgi ne wasu suna hawan mashin ne wasu suna hawan keke ne da sauran ababen da ake hawa a hali yanzu to kaga idan kana kan tafiya kana buƙatar kai nafilar ka sawa'un nafilfilin dare ne ko nafilfilin rana to kana da damar kai dibi alƙibla kai sallah kana da damar ka dibi duk inda abun hawan ka yadda ba sai kai sallah idan kana iya dibi alƙibla to walillahi alhamdu idan kuma baka iyawa kuma kana buƙatar ka yi nafilarka to kawai ka dibi inda abun hawanka ya diba motarka ta dibi gabas sai ku dibi gabas ka isalla kilan kuma ta dibi yamma ne wannan ba matsala sai ka dibi maka isalla kilan kudun ne kilan arewa ne duka ba wata matsala sai ka diba nan ka isalla. haka wannan hadisi ya tabbata haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi shi ma hadisi yana cikin sahih bukhari kuma yana cikin sahih muslim sallallahu alaihi wa sallama- yana sallan nafila akan abun hawansa kuma yana witri akan abun hawansa sune sallolin dare kuma duk inda abun hawansa ya bacin yake dibawa fi zalika nazala qawluhu ta'ala akan hakan nema sallar matafi kuma mai salla ta nafila akai ne ne ayar nan ta sauko ayar nan da ke cikin suratul bakara inda Allah ke cewa fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah a duk inda kun kadiba to can ne Allah ke so a duba can ne fuskar Allah kenan nan na Allah ke bukatar ku diba ku yi sallah kenan akwai Allah gurin duk inda kuka diba akwai yarda Allah a gurin ya halarta ku dibi wannan gurin ku yi sallah wannan aya da ke cikin suratul baqara aya ta ɗari da goma sha biyar ta tabbata muna lalle idan kana tafiya a matafi to ka dibi duk inda ka ga dama domin ayar bata ambaci cewa kana wajen tafiya ko kana zaune a gida sallar farilla ko sallar nafila duka wannan aya bata nuna hakan ba amma ita shi kuma alqur'ani da ke fassara muna shi su ne hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa shi ne aka saukar ma wannan alkur'ani kuma Allah gaya masa wa nazzalna alayka dhikra litubayyana wa anzalna eh, ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim muka sauko mana da alkur'ani don kawa mutane bayani ashe wazifar manzon Allah a shine wa mutane bayanin abin da aka saukar masa kenan hadisansa su ne za su yi mana bayanin ayoyi to ayar ta ce duk inda kuke duk inda kuka diba to can ne Allah yake bukata a diba to sai manzo Allah muna bayanin cewa idan sallar nafila ne aikin manzo Allah sai nuna mana sallar nafila wajibi ne sai ka dibi wato ba wajibi ne sai ka dibi alƙibla ba tunda nafila ne kuma kana halin tafiya wannan kana da damar ka dibi duk inda abun hawanka yadda ba sai ka yi sallah kasancewar ga hadisi haka suka tabbatar wa kana ahyanan wani lokaci ma sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza arada an yatatawwa yana bukatar yayi nafila ala naqatihi dabbar dabbarsa istaqbala biha alqibla zai fuskanci alqibla da wannan dabbar fa kabbara sai kabbara harrama summa salla haythu wajhuhu haisu huri rikabuhu daga nan kuma sai ya ci gaba da dibi inda abun hawansa ya fuskanta da shi kami ya kabara harama sai ya tsaya da abun hawansa sai ya fuskantar da wannan abun hawan gefen alƙibla sai ya dibi alƙibla to shi kenan sai ya kabbara harama idan ya yi kabbara harama yanzu ya shiga sallah shi kenan kuma sai ya ci gaba da sakin dabbarsa ta ci gaba da tafiya a inda take tafiya kaga in tana dibi yamma sai juya ta su ci gaba da tafiya yamma kuma sai ya ci gaba da sallah a hakan din kaga kabbara harrama ya tsere ta an dibi alqibla in kabbara daga nan kuma duk inda za ta fuskanta sai a fuskanta a ci gaba da tafiya da sallah a hakan din kenan wannan ya nuna muna wata rana ba kowane lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayar da abun hawansa domin ya dibi alqibla lokacin kabbara harrama wani lokaci kuma bai ma tsayawa ya dibi alƙiblan a zai ci gaba da kabbara a duk inda dabbar ta fuskanta ci gaba da sallarsa kuma a hakan kaga ya nuna kenan wani lokaci ya halatta kai haka ka tsaye da abun hawanka yana yiwa motar kace yana yiwa keke ko mashin ko ne abun hawa din sai ka tsaya sai ka dibi alƙibla idan ka dibi alƙibla sai kai kabbara harama bayan ka kabbara harama sai ka dawo ka ci gaba da tafiya a inda ka fuskanta can da da tafiyarka sai ka ci gaba da sallar ka haka kuma sallar ba dole sai ka yi ruku'i kamar yadda ake a ƙasa ba ba sai ka sajada kamar yadda ake a ƙasa ba za mu karanci hadisin da ke nuna mana haka a nan gaba amma dai abinda muke so mu fahimta karkashin wannan hadisin kamin mu wuce shine ya halatta ka tsayar da dabbar ka ko abun hawan ka lokacin da kai niyyar fara sallah sai ka dibi alƙibla in ka diba sai kai kabbara bayan yi kabbara harrama to daga nan wanda mu ambata muku nan baya cewa kabbara harama tana cikin rukunnan sallah tana cikin dole dole sai da ita to in kai kabbara haramar lokacin da kake dibi alƙibla to daga nan zaka cigaba da tafiya a inda abun hawan ka ya fuskanta kana dibi a wannan gurin kana sallar ka babu matsala tare da sallar ka hakan ya halatta wani lokaci kuma ba sai ma ka tsayar da kanka ka tsayar da dabbar ka ba ka dibi alƙibla kawai yi kabbaran ka ka cigaba da sallah a duk inda ka fuskanta kenan wannan ya nuna ba dole ne ba fuskanta alƙibla lokacin kabbara harrama kamar yadda yake ba dole ne ba fuskanta alƙibla ga mutumin da ke sallar nafila halin tafiya malai ci gaba da cewa dai wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin da yake wannan sallah ta tafiya akan abun hawansa yakan yi ruku'i ya yi sajada annan sama abin hawansa matsayin ima'i da kansa yana ishara ne yana nuni da kansa ba tare da yaji ya ruku'i cikakken ruku'i ba kamar yadda ake yi lokacin da mutum yana kasa ko kuma sajada kamar yadda ake yi lokacin da ana kasa a'a zai dan kuya ne kawai eh, wanda sun kuyawar wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i zai sanya sajada ta zama ƙasa ga ruku'i kenan sajadar ta zama bata kai ruku'i zuwa ƙasa ƙasa ba a ruku'in bai kai sajada zuwa ƙasa ƙasa ba ruku'i dama mun san ko da ƙasa kake ruku'in bai kai sajada ba to yanzu ma kana tafiya a hakan to haka za ka yi ruku'i sai kaɗan sunkuya kaɗan idan ka je wajen sajada nan kuma sai ka yi kuya wadda ta ɗara waccan da ka yi ta farko lokacin ruku'i to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma hadisin tabbatacce ne na cikin musnad na Imam Ahmad hadisi ne tabbatacce kamar yadda Muhammad Nasir Albani ya ambace shi cewa ingantacce ne haka kuma Imam Tirmizi shi ma ya fitar da wannan hadisin kuma ya ce hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah akan abun hawansa kuma yayi ishara ba tare da yayi sujada da ruku'i kamar yadda aka saba ba yana ima'i da kansa amma kuma ruku'insa sai ya zan bai kai sujada zuwa kasa ba haka sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qibla amma kuma ya kasance idan zai yi sallar farilla to nan kan zai sauko sai ya dibi al-qibla yanzu dazu muna maganan nafila ne aka ce zai ci gaba da sallarsa a duk inda dabbasa ko abin hawansa ya fuskanta amma yanzu tun na farilla ce a ce ko la'asar ce ko magariba ce ko isha ko asuba ko sallar juma'a to wannan ba a yi cikin mota ko cikin jirgi kar ku ga cewa wato kuna da yawa a cikin jirgi kun isa ku yi sallah sai ku ce to bari ku naɗa liman ya yi muku sallar juma'a a cikin mota a cikin jirgi a'a ba a dole sai an dibi alƙibla jirgi in bai dibi alƙibla ba ba a wannan sallar ko da za ku yi sallar to ba sallar juma'a za ku yi a cikin jirgin ba sai dai ku yi azhar ita kuma azhar idan ya zama kuna iya saukowa ku dibi alqibla to wajibi ne sai kun sauka ku dibi alqibla idan ya zama kamin ku sauka lokaci na iya wucewa kuma lalle jirgi ba zai tsaya ba sai wannan lokacin kuma lokaci na wucewa to wannan kuna da damar ku yi sallah cikin jirgin nan kuma a duk inda dabbatun jirgin ya fuskanta ku yi haka duk yadda kuke iyawa in kuna iya dibi alƙibla to walillahi alhamdu haka ake bukata idan ba ku iyawa to kuma sai ku dibi inda kuke iya dibawa idan ya zama kuna iya ruku'i da sujada sai ku yi ruku'i ku yi sujada wannan ba matsala idan ba ku iyawa to kuma sai ku yi sallah kamar yadda kuke iyawa domin ita sallah ba a jinkirinta akan lokacinta matukar kana da hankalinka ba mantuwa kai ba ba bacci kai ba za ka yi sallah a duk halin da ka samu kanka fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun yadda kuke iyawa to yanzu sai ya zama sallar farilla ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya tunna farilla ce idan ya tsaya sai ya je ya fuskanci alqibla da dukkan sharuɗan sallah yayi ta a ƙasa sallallahu alaihi wasallama ba bisa abun hawa ba kuma yana dibi alqibla wannan farilla kinin hadisin tabbatacce ne na cikin sahih bukhari kuma imamu ahmad ya fi da shi a cikin musnad dinsa hadisi ne tabbatacce cewa lalle in sallah farilla ne annabi saukowa yake yin kasa kuma idan ya sauko kasa zai yi sallar nan kamar yadda ake yi na dibi alqibla da ruku'i lafiya da sujida lafiya kamar yadda aka shar'anta wannan sallar farilla kenan ba sallar nafila ba ina fata ana fahimtar bambancin sallar farilla da sallar nafila a wajen bangaren fuskantar alqibla wa amma fi salatil khawfi shadidi mala yake to amma fa idan ya zama sallar ta tsoro ne ta yaƙi ne inda ake yaƙi yana cikin tsoro ga arna zagaye da ku ko ga ku kuna fuskantar arna a cikin yaƙi to wannan kan to ba ya sha bamban da yadda za a cewa ka zo ka dibi alƙibla ka yi sallah wannan ya sha bamban tunna akwai tsoro kuma mai tsanani wannan fakar sanna sallallahu alaihi wasallama li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aurukubanan rukbanan mustaqbil qibla aw ghairi mustaqbiliha wannan kan to suna da damar su yi sallah annabiya ya sunnanta ma al'ummarsa su yi sallah rijalan suna tafiya a ƙasa qiyaman ko suna tsaye ala qadamihi akan kafahuwansu aw rukbanan ko suna haye akan ababen hawansu mustaqbil qibla suna dibin alqibla aw ghairi mustaqbiliha ko ba sa dibi alqibla ana cikin wannan yakin duk yadda suka ga dama su yi sallah haka yadda duk ta shi musu sauƙi haka za su yi sallah yadda duk suke iyawa haka za su yi sallah saboda yanzu ana cikin tsanani ku dibe muhimmancin sallah ana cikin yaƙi tsakanin ku da arna ku tsara su tsara kun sa su gaba sun sa ku gaba kun zagaye su sun zagaye ku amma har yanzu dai ba ɗauke muku sallah ba kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin sallah a musulunci za ku yi sallah a hakan kuma yadda kuke iyawa kana tafiya kuma sallar da ba ta hana ma magana ba ta hana ma shekawa da gudu ba ta hana ma wani aiki duka kana cikin sallah kana wannan ba laifi kana sarawa ana sarawa kaga wani dan uwanka kusa gari ka karni na dafafe ne maza maza buɗe baki ga ya masa kai dibi ka, ga wani arni bayanka wannan baya ɓata ma sallah magana bata ɓata sallah a cikin wannan yanayi na yaƙi lokacin da yaƙin ya kai intaha ya kai gargara ya kai tsanani wannan ba magana bata hana bata sallah rashin dibin alƙibla bai bata sallah dibin eh, gudu bai bata sallah sannan kuma jini da ke samun jikinka ko wata kazamtar da ke a jikinka ba ta hana ma sallah kai sallah bisa ga yanayi da halin da ka samu kanka a wannan lokacin Allah ya karba fattaqullaha Zatun ku je kuwa Allah ibada gurgudun yadda kuke iyawa wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah haka ya sunnanta muna wannan sallah har yana cewa izaqtalatu fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bir ra'si yace abunda kawai za a yi idan arna da musulmi sun gamu an cakuɗe guri ɗaya ana fafatawa tsakanin musulmai da arna to sallah a wannan lokacin kabbara kawai ake sai kuma ishara da kai ana kabbara ana karatu alkur'ani ana zikiri ana ishara ba sai kai ruku'i ko sujada ba ana wannan sallar hakan sallan ta inganta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisi ne tabbatacce kamar yadda kuka ga Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan hadisi a wannan littafin nasa wanda ke gaban mu wannan hadisi yana ah, na farkonsa yana cikin sahih Bukhari da Muslim kuma in kaddibi al galili na Muhammad Nasiruddin Albani zaka samu wannan hadisi na 588 haka idan kaddibi sunan al-Baihaqi da sanadi tabbatacce bisa ga sharɗin Imam al-Bukhari da Imam Muslim zaka samu wannan dake cewa izaktaladu fa inna ma huwa at-takbir wal isharatu bir-ra'si wancan kuma dake cewa annabi ya sunanta ma al'umma su yi sallah rijalan qiyaman ala aqdamihim suna tsaye akan kafafun wasu aw rukubanan ko suna haye mustaqbilil alqibla wa ghairi mustaqbiliha ko kuma aw ghaira mustaqbiliha suna dibi alqibla ko ba sa dibi alqibla wannan hadisin shi ko zaka same shi ne cikin sahih bukhari zaka same cikin sahih muslim kamar yadda muka gabatar malam ya ci gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu kuma lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tafiya ko ko sariya wato tafiya kawai haka ko kuma cece sariyatin sariya sariya ita kuma shine tafiyar yaƙi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura mutane su je su yo wannan yakin amma shi ba da shi ba to wannan shi yake nufi da sariya shi kuma masira to tafiya ce kawai ordinary tafiya to shi Jabir mai ruwaito muna wannan hadisi a hali yanzu sai yayin shakka shin masira ne ko sariya to kawai da yace mun kasance tare da manzo Allah cikin tafiya ko kuma tafiya ta yaki? wanda manzo Allah ya tura mu bai samu zuwa ba fa'asawa bana bana gaimun sai ga wani girgije ya zo ya ruhe muna watan rana ba ma gane inda gabas take ba ma gane inda yamma take muka yi ɗemuwa fata harraina sai muka auna kowa ya kirdada muka kirdada muka zo muka yi sallah amma wajen kirdadawar da muka kirdada waqtalafna fil qibla muka samu saɓani a ina alqibla take wannan da ya auna auna yace ga inda alqibla take wancan shi ma ya auna ya auna a ga inda alqibla take kage yanzu mun samu sabani kenan to haka dai sai muka zo muka samu wannan sabani a ina alqibla take ba mu gano ba amma kowa dai yayi iya abun da yake fa salla kullu rajulin minna ala hida kowane ɗaya daga cikin mu sai je sallah gurgudo inda ke ganin can ne alqibla ni na gani nan kai kana gani can to kowa dai sai je sallah a inda yake ganin cewa nan ne gabas sai muka yi sallah haka inda Jabiru da Abdullahi muka kare wannan sallar tamu faj'ala ahadana yakhuddu bayna yadayhi na amkinatana sai zama duk wanda zai sallah to zai dan yi zane a gabansa domin mu gane a ina ne muka fuskanta ko da ɗemuwar ta sake mu rana ta bayyana yanzu sai mu gane wane ne a daidai daga cikin tunan yanzu mun kowa yayi to sai mu gane wane ne a daidai shikenan kowa inda ya auna sai ya yi zane falamma asba'na lokacin da gari ya waye girgije ya wuce rana ta fito na nabarnahu sai muka je muka dibi wannan zane-zanen da muka yi fa idza nahnu sallaina ala ghairi alqibla sai muka ga dukkanin mu ashe mun kuskure ba mu yi salla inda al take ba dukan mu fa zakarna zalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama muka zo muka kwaso wannan labari muka ga ma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ga abun da fa ya faru falam ya amurna bil iyada annabi bai ce muna mu mai da sallah ba wa qala qad ajza'atkum salatukum yace sallar ku ta ishe ku to kaga kenan idan mutum yana cikin tafiya ko kuma yana da wani wuri sai ya samu ɗemuwa ya yi iya abin da yake iyawa domin gane inda alƙibla take to kuma sai ya zan bai ganin ba ya yi sallah sallarsa ta yi duk inda ya auna ya ganan ne a dare ya yi sallah ta yi sawa'un ya gane alƙibla hakikan ko bai gane ba in ya gama sallarsa hakan to sallarsa ta wuce a nan malamai ke saɓani shin zai mai da sallar idan ya gane tun kamin lokaci ya wuce ko ko bai mayarwa wasu sun ce bai mai suwa wasu suka ce a'a wa'annan abun da dalilin da ya sa manzo Allah ce kar su mayar bai ce su mayar ba saboda already sun riga sun yi sallah da daɗewa ne sun a lokaci ya wuce amma da lokaci bai wuce ba to da za su sake maimaita wannan sallar to kaga ya to anan shine tunda a riga an yi sallar kuma sallar a riga an gama ta to idan ya zama yanzu yanzu kun ka gane bayan kun kare sallah ko ka gane ba ku yi sallah daidai alƙibla ba tun na farilla ce to ku mai da sallah ku shine fi zama ita yadi amma da a ce lokaci ya wuce ko kun bar wannan gurin da daɗewa, to wannan kaga ba za ku mayar ba kamar da manzo Allah bai ba waɗancan umurni su bayar da sallah ba wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli nahwa baitil maqdis annabi sallallahu alaihi wa sallama da can yana sallah yana dibin bangaren baitul maqdis Waton ƙudus kenan a can yake dibawa wal Ka'batu bayna yadayhi kuma ɗakin Ka'aba a wannan lokacin tana gaban sa yana cikin garin Makka ne farko farkon musulunci sadda aka turo shi a Makka a wannan lokacin in zai yi sallah to ɗakin Ka'aba na gaban sa amma bai dibin sa sai dibi Baitul Maqdis ɗakin Maqdis wato Qudus wajen Falasɗinawa sai diba can yayi sallah qabla an tanzila hadhihi al-aya kamin wannan aya ta sauko to duka in zai yi sallah zai dibi baitul maqdis ne wace ce ayar ita ce inda Allah ke cewa cikin suratul baqara qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa cewa lalle ya manzo Allah muna ganin jujjuyawar fuskar ka da kake jujjuyawa a sama kana daga fuskar ka sama kana kallon sama kana jiran lokacin da zamu baka umurni ka dibi dakin Ka'aba ko kana jiran lokacin da zamu baka umurni na canza ma alƙibla to saurara falan walliyannaka qiblatan tardaha zamu kiwuya ka daga dibin Baitul Maqdis ka koma kana dibe alqiblar da mu mun gamsu da ita ka dibe ta tarbaha wanda kai ma kanka zaka gamsu da wannan alqibla zaka yi da ita to ga umurnin kamar haka fawalli wajhaka shatar al-masjid haram ka dibi ka fuskantar da fuskarka a ɓangaren masallaci mai alfarma ɗakin Ka'aba to daga wannan lokacin kuma sai manzo Allah ci gaba da dibin ɗakin Ka'aba tun daga Allah yake masa ya diba can da can farko ga inda yake dibawa can amma yanzu ga aya ta sauko sai dawo yana dibin ɗakin Ka'aba falamma nadarat istaqbala al-kaaba lokacin da ayi ta sauko sai ci gaba da dibin dakin kaaba kenan fa baina na annasu bi quba fi salati subh ana nan wata rana sai ga wasu mutane a can quba suna sallah kuma sallar ta asuba idh ja'ahum atin sai wani mai tuhuwa ya zo musu fa kala sai yake ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi al-lailata qur'anun lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jiya da dare an sako masa da alqur'ani an sauko masa da aya kuma wannan ayar waqad umira an yastaqbila alka'aba ta umurce shi an umurce shi cikin wannan ayar cewa ya rinka debin ɗakin ka'aba bai baimakon baitul maqdisi su kuma a can da suna dibin baitul maqdisi ne tunna can haka ake can farko to yanzu ga aya ta sauko cikin dare suna cikin sallah sai ga wani bawan Allah ya same su suna sallar asuba ya ce to ku tsaya ku jiya kun ji jiya jiya Allah ya sauko da aya kuma wannan aya ta umurci manzo Allah dibi dakin Ka'aba wannan shine abun da nake shaida muku suna cikin sallah to wa kanat wujuhum ila shami da suna dibin Syria ne wato bangaren Palestinawa eh, suna dibin can ne wato suna dibi arewa kenan fastadaru sai suka juyo dara imamuhum shi ma limamin su ya juyo hatta istaqbala bihimul qibla sai da yadda biyar qibla ta su ana cikin ruku'i ga umurni daga wajen manzon Allah shi kuma manzon Allah umurni ne daga wajen Allah aya ne Allah ya saukar cewa a bar dibin baitul maqdisi a dibi ɗakin Ka'aba suna cikin sallah sun kai ga ruku'i yanzu ba su ce bari mu bari sai mun taso daga ruku'i sannan mu juya ba a cikin ruku'in suka juya ballanta ma a ce sun ce kai yanzu kan dai tunda mun fara da nan bari mu bari sai mun kare wannan sallah wata sallah sai mu diba can ba haka suka yi ba haka kai tsaye sai suka juya fuskokinsu suna duke a nan suka yi rawun suka juyo suka dibi bayan su da suna dibin arewa yanzu sai suka diyo suna dibin kudu domin ɗakin ka'aba na kudu da madina to daga nan sai suka jiyo suna dibin kudu wannan yake nuna muna falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama da matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama da irin yadda suka dauki manzo Allah sallallahu alaihi sallama da yadda suka dauki wannan addinin ma gaba ɗayansa umurnin manzo Allah ko Allah suke jira za su aiwatar da wannan umarni a duk halin da suka samu kansu ka dibi irin sauri da gaugawa na biyayya ga Allah da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sallah sun kai ga ruku'i ba su dago daga ruku'i ba sai ga mai shela yana faɗa musu lalle annabi ya Allah ya sauko mai da aya kuma ya ba shi umarni ya debi ɗakin Ka'aba maimakon ɗakin makadis kawai nan take-take ba su jira suka taso daga ruku'i ba ballinta su jira ma su ƙare sallah ballinta ma a ce a sun saba manzo Allah sun ci gaba da tunan mu dai kan ga da muka saba kama wajanna alaihi aba ana haka muka saba ana yi to haka za mu ci gaba da yi ga hadisi ga aya ka ce kai wa da kun ka saba haka za ku yi wannan ya nuna baka dauki addinin ka da kima ba baka dauki addinin ka da daraja ba ba yadda aka saba kuka saba ba aya annabi yayi ya Allah yake yi to wannan shine sabon manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam haka suke su da annabi ya ce ai za su mazan maza su je su yi shi babu bata lokaci to wannan ne shine a takaice bayani game da abun da ya shafi dibin alqibla a cikin sallah kenan a cikin wannan darasin namu mun fahimci cewa lalle dibin alqibla rukuni ne daga cikin rukunnan sallah wajibi ne daga cikin wajiban sallah mai sallah ya dibi alƙibla ya dibi ɓangaren gabas ya dibi ɓangaren alƙibla a duk inda yake a duniyan nan idan mu ne nan yamma sai mu dibi gabas idan waɗanda ke kudu ne da ɗakin kaba sai su dibi arewa waɗanda ke arewa da ɗakin kaba sai su dibi kudu waɗanda ke gabas ga ɗakin kaba sai su dibi yamma wannan shine addoli shi a tilas a cikin sallah ta farilla amma sallar matafi kuma ta nafila to wannan an ce duk inda ya diba sallarsa ta yi wannan mun gabatar da shi ina fata an gano na. wannan shine abin da muka karanta a cikin wannan babi sannan kuma mun ga irin yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kokarin biyayya ga manzo Allah suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke girmama ayoyi na alkur'ani kai tsaye idan suka samu umarni daga littafi Allah ko sunan manzon Allah za su yi maza maza ba bata lokaci a wajen aiwatar da wannan abun sannan mun ga irin yadda za a yi a lokacin da ake sallar yaƙi ana cikin tsananin yaƙi mun ga yadda ake yi shi ne za ka yi sallah gwargwadon yadda kuke iyawa sawa in kuna iya in sallar ku ko eh, bisa ga yadda aka saba ko ko ba ku iyawa kuna iya yin ta a tsaye kuna fuskantar maƙiya tsaye ba tare da ruku'i ba don gudun kada ku yi ruku'i su auko muku ko ko a ba ma wannan ba kuna gudu ma kuna sallah kuna sara kuna sallah duk wannan ya halatta kai kana kwance cikin jini an sare ka gadda rayuwarka ta fita kame rayuwarka ta fita lokacin sallah hankalinka bai fita gare ka ba yi sallah wannan lokacin kame rayuwarka ta fita wannan duka haka musulunci ya karantar da mu kuma mun gane shi a wannan littafi mun gane shi a wannan karatun namu da ya gabata za mu shiga topic na gaba ko kuma mu ce babi na gaba shine shi shine tsayuwa an ce adibi alƙibla. to wannan mun ce rukuni ne to haka kuma mutum ya yi tsaye a cikin sallah shi ma rukuni ne Ba ka zuwa ka yi sallah zaune alhali kana iya tashi tsaye baka zuwa ka yi kwance alhali kana iya tashi tsaye idan mutum yana iya tashi tsaye tsaf ya debi alƙibla tsayuwar sallah ya yi sallarsa ta farilla to wannan wajibi ne gare shi haka shi ma kansa irin wancan ne da muka ambata a ɗazu in ba wajen yaƙi ba ne idan ba na fila ne ba lokacin da mutum yana matafi amma sallar farilla ne kuma ba wajen yaƙi ba to dole ne ka yi tsayuwa. wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman ya kasance yana tsayuwa a cikin sallah sallallahu alaihi wasallama kuma a tsaye fil farbi a sallar farilla wata ɗau'i hadda ma nafila yana tashi ya tsaye itimaran bi qaulihi ta'ala domin biya umurni Allah da kansa da yake gaya masa yana cewa wa qumu lillahi qanitina idan za ku yi sallah ku tsaya don Allah ku yi sallan nan don Allah don neman yarda Allah na kuna tsaye ba kuna zaune ba ku tashi tsaye ku yi sallah wannan shine abin da wannan aya ta faɗa da dama da cikin malamai haka suka fassara na tsaye daga cikin sabbai akwai wanda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da da shi da sabansa idan suna sallah suna da damar su yi magana suna da damar su komai sai da Allah sauko da hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitina wannan aya sai da ta sauko sannan umirna bisukuti aka umurce mu cewa mun shiru to kaga wannan aya ta tabbata muna tsayuwa kuma ta tabbata muna mutu ya shiru wa amma fi safari amma a wajen tafiya kan fakani yusalli ala rahilatihi annafila yana sallan nafila akan abu hawansa kamar yadda darasi ya gabata cewa idan nafila ne to zai yi salla a tsaye idan wani lokaci wani lokaci kuma zai yi sallah bisa abun hawansa ko a zaune ko a kwancima ma yana tafiya bisa abun hawansa zai yi sallah ba dole ba sai ya zauna ba ba dole ne sai ya yi tsaye ba to haka a wajen tsayuwa haka a wajen fuskantar alqibla don matsayin su ɗaya. na'am wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi shadid ala ya sunnanta ma al'umma su cewa idan suna sallah ta farata tsoro sallar yaki idan yakin yayi tsanani to ya sunnanta musu su yi sallah ala aqdamihim akan dugansu. ya sunanta musu yin sallah bisa dugadugansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw rukbanan ko su yi sallah a haye kama kaddama kamar da ya gabata haka mu yi bayani kan wajen sallar yaki to haka ma nan tsayuwa ba in ba yaƙi kake ba in kuna cikin yaƙi a kokon kake yi sallah in ma gudu kake yi sallah ba sai ka tsaya ba wannan haka ne wanda duk kake iyawa ne a wajen yaki wa zalika qauluhu ta'ala wannan kuma shine inda Allah ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah na cewa ku kiyaye akan salloli dukkanin sallolin guda biyar da Allah ya fallanta ma bayi yin su a cikin yini ku yi kokarin ku kula da su kar ku yi wasa da wa'annan sallolin a cikin lokutan su da kuma irin yadda manzo Allah ya koyar a yi su ku tsaya akan haka ku yi su yadda manzo Allah ya koyar kuma a cikin lokaci kuma don Allah ba don a ce kana sallah ba ko don a ce ka iya sallah ba a kana tsakaninka da Allah Allah yake ayi sallah kuma kana yi ne domin Allah ya baka lada kana yi ne domin musuluncin ka ya inganta kana yi ne domin gudun kada ka shiga wuta tsakaninka da Allah kake wannan sallah shine hafizu ala salawati was salatil wasta ku kiyaye akan wa'annan salloli kuma ku kiyaye da as salatil wasta sallah ta tsakiya wace ce sallah ta tsakiya malamai suna saɓani wasu su ce azahar wasu su ce la'asar wasu su ce asuba haka dai maganganu da dama amma magana mafi kyau cikin maganganu shine salatul wasta ita ce sallar la'asar dalili ko shine hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasara muna wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake gina wannan rami na khandaq sai da la'asar wato ta kusan kuce musu ba su sallah sai ma da ta kuce ba su samu yin sallah ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa bai Allah ya cika kabuburan wa'anna arna da cikkunan su daga wuta Allah cika su da wuta sun shagaltar da mu daga salatul wusta sallar tsakiya to sai ka gane kenan wace ce sallar wusta ita ce sallar la'asar wannan ita ce magana mafi kyau saboda goyon bayan da hadisi ya goyi bayan wannan maganar to kaga anan kenan Allah yana bayar da umurni cewa sallolin generally wajibi ne dukkan musulmi ya kiyaye da wa'annan sallolin sannan sallah ta tsakiya ita ce sallar la'asar a kula da ita me dalilin da yasa Allah ya keɓance sallah bayan sallar la'asar bayan ya ambace ta cikin wa'ancan jerin gwana wa'ancan sallolin duka daga ba kuma sai ka zo ka keɓance ta an yi haka ne domin kima da muhimmancin na wannan sallar ta la'asar tana da matukar muhimmanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da ya rashin arziki ya bar la'asar ta kuce masa ya yi luzin in sallar la'asar yake hasarar da yi tana daidai da mutumin da ya hasarar dukiyarsa da iyalinsa kamar mutumin da aka zo gabansa aka yayyanka masa ‘ya'yansa da matansa ya rasa kansa ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa to haka hasarar iya hasarar da ya yi nan to ita ce za ta wato ita kaɗai ke iya kaiwa hasarar wanda ya rasa sallar la'asar kaga ba karaman hasara ce ba saboda haka wata ruwaya ma cewa ta yi mutumin da ya eh, sallar la'asar ta kuce ma to faqad habita amaluhu aikin sa ya roshe gaba ɗaya. to kaga sallar la'asar tana da matukar muhimmanci wannan ne yasa Allah ya sake keɓance ta bayan ta riga ta shigo cikin salloli generally ya keɓance ta ce wassalatil wasda da kuma sallah ta tsakiya sai Allah ce wa qumu lillahi qanitina ku tsaya don Allah kuna masu ibada don Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin haka Allah ya fada ka gaya ma duniya cewa lalle sallata da kuma eh, ibadodi na gaba daya yanke yanke na gaba daya duka don Allah nake to haka ya kamata dukkan musulmi ya zama duk ibadarsa don Allah yake ba don ayaba ba don Allah yake ba don daudar duniya ba fa in khiftum idan kuna cikin tsoro kenan kuna cikin yaƙi tsakaninku da arna to fari jalan an ba ku dama ku yi sallah kuna tafiya a ƙasa ba sai kun tsaya ba auruk banan ko ku yi sallah kuna haye fa iza amintum idan kuma tsoron ya gushe kun samu aminci kwanciyar hankali ya zo muku to fazkurullaha kama allamakum ku je ku yi sallar ku kamar yadda Allah umurce ku a can baya kenan ku je ku yi sallah da ruku'i da sujada a tsaye da natsuwa da irin yadda aka saba sallah dai da manzo Allah ya zo da ita wannan lokacin da tsoro ya gushe muku kuka samu aminci eh, yaƙi ya gushe to haka za ku yi kaga kenan fadkurullah anan yana nufin ku je ku yi sallah domin sallah ita ma kanta zikiri ne kamar yadda Allah yake ambata ta gurare da dama cikin alkur'ani matsayin zikiri nan kun ga Allah ya ambace ta fadkurullah ya ambace ta a matsayin zikiri a wani guri kuma Allah na cewa fa iza nudiya salat eh, fa iza nudiya eh, li salati min yawmil jumu'a eh, fas'au ila zikrillah idan aka kira sallah a ranar juma'a fas'au ku je ila zikrillah zuwa ga sallah wato sallar juma'a kenan to kaga nan ma ita ma sallar kaga nan a mace ta da matsayin zikirullah to kaga wannan shi ma dukkanin su zikirullah ne zikirin Allah ne domin zikirin Allah abu ne mai fadin gaske mai matukar muhimmanci kuma a rayuwar musulmi zikiri na harshe wanda mutum zai yi irin zikirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana da matukar muhimmanci in zaka shiga gida idan zaka fita idan zaka je kasuwa idan zaka duka wani abubuwa manzo Allah ya koya mana za a yi wannan kaga yana da matukar muhimmanci zikirin qur'ani alqur'ani shi ma kansa kada zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saka da alqur'ani kaga alqur'ani shi ma zikiri ne to wannan karatu alqur'ani shi ma zikiri ne kwarai da gaske to kuma wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a rayuwarka da kuma addininka da kuma yake ƙara tabbatar da imani ka karatu littafi Allah alqur'ani ya zan kullum lokaci kana karatu alqur'ani harshen ka ya zama danye a wajen karatu littafi Allah wannan babban zikiri ne haka zikirin da kuma ake yi na sallah kun ga wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to kaga wannan shine abun da Allah ke gaya mana a wannan gurin yana cewa fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda Allah ya koya muku sallah da can ba ku sani ba da ba ku san sallah ba amma sai gashi mun turo muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun saukar mai da alqur'ani ya dauko alqur'ani nan ya karanta muku ya dauko bayanan wannan alqur'ani ya muku bayani hadisan sa katta filla dalla dalla sun muku bayani yadda ake sallah to lalle ne kuma ku gode wa Allah akan wannan babbar ni'imar da Allah ya kawo muku kuma ku je ku yi ibada kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ba ku umarni da cewa ku yi wannan ibada wa sallah sallallahu alaihi wasallam fi marbi mautihi jalisan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin da baya da lafiya kuma rashin lafiyar da ita ce a ajalinsa bai ma'ana ita ce ta addalilin wafatinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yayi sallah a wannan lokacin yana zaune sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kenan in baka da lafiya baka iya tsayuwa to an dauke matsayin sai kai sallah a zaune sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah a zaune Allah kawai lokaci wannan rashin lafiyar nan tasa ya sallah a zaune gurare da dama lokacin da ba da lafiya kamar wannan eh, rashin lafiyar rasuwarsa ya yi wannan sallah a zaune kuma abubakar yana cikin sallah eh, manzo Allah ya ce ma abubakar ya je ya bada sallah abubakar ya ji har ya fara bada sallah tare da sahabbai to kuma sai manzo Allah sai ya ji sassauci a jikinsa sai ya zo masallaci ko da ya zo masallaci sai tarar da abubakar yana bayar da sallah kuma mutane na cikin sahu sai manzo Allah sai ya shiga sahu baya abubakar sai abubakar sai mutane suka kama tafi abubakar dama bai wayoyawa cikin sallah amma tafin nan da ya ji mutane na yi sai ya wayoyo yana wayoyowa sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai cikin sahu sai abubakar sai ya jawo daga baya manzo Allah na ce masa ci gaba da sallah sai ya jawo daga baya sai ya zo ya shiga cikin sahu sai manzo Allah sai ya wuce gaba ya zauna ya bayar da sallah a zaune sai ya zama mutane na koyi da sallar Abubakar shi kuma su eh, shi kuma Abubakar yana koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne aka daga sauti a baya domin mutanen da ke ba su jiya, don manzon Allah sauti ne bai isar mutane a wannan lokacin to sai zan ya daga sauti sai mutanen baya eh, abubakar ya daga sauti mutanen baya suna jin sautinsa su kuma na baya na baya na jin sautin su sai aka yi sallah akan haka saboda masallaci ya cika ya baci wannan ta nuna muna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune wannan sallar da yayi a zaune ya nuna in baka iya tsayuwa saboda rashin lafiya ko wani uzuri to zaka yi sallah ne a zaune idan baka iya sallah a zaune to an baka dama kai sallah a kwance a kwancen nan an baka dama kai sallah a hannun dama in baka iyawa sai kai a hannun hagu in baka iyawa sai kai a reran in baka iyawa duk yadda kake iyawa kai hakan wannan shine abun da ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وصلاها كذلك مرة أخرى قبل wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka bayan wannan sallah da yayi ta rashin lafiyarsa yayi sallah a zaune ba mutane sallah to wata rana kuma yayi wata rashin lafiya wadda ba wannan rashin lafiyar ce ba sai sallah a zaune mutane na bayansa wa sallan nasu wara'ahu qiyaman su kuma mutane sai suka yi sallah bayansa a tsaye fa shara ilaihim an yujlisu sai musu ishara cewa to ku zauna su suka zauna falamman sarafa lokacin da ya kare sallah qala in kittum anifan lataf'aluna fi'la faris war rum yaqumuna ala mulukihim nazo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ɗazu kaɗan da kun yi aiki irin aikin da farisawa da rumawa ke farisawa ɗan iran rumawa ɗan italy lokacin zuwa manzo Allah wannan su ne manya-manyan daulolin duniya farisa da rum to haka suke yiwa sarakunansu yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna tashi tsaye domin girmama shugabannin nasu su shugabannin suna zaune ku kuma sai ku tashi a tsaye to haka sarakunan ke yi a zamanin farisawa da rumawa annabi ce kuma yanzu da kun haka kun gani ina zaune ku ko kuna tsaye ba gare ni kuna sallah kaɗan da kun yi abin da yahudawa wa farisawa da rumawa suke yi fala tafalu annabi ce to karku haka idan limamin ku inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi dama an sanya liman don ai koyi da shi sauraka fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i sai ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u in ya dago sai ku taso wa idza salla jalisa idan yi salla zaune fa sallu julusan ajma'una kuma dukkanin ku sai ku yi salla a zaune wannan shine abin da wannan hadisi ya nuna muna sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan lokacin da ya wata rashin lafiyar da kamin ya rasu wannan malamai sun kai maganganu game da wannan idan yanzu za ku yi sallah tare da liman kuma liman baya iya tsayuwa to za ka yi sallah ne a tsaye shi ko liman yana zaune ko ko a mafi kyau shine ku samu liman da ke iya tsayawa tunda ku kuna iya tsayawa sai muku sallah babu limamin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tassa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sallar Amman shi ma ya ce ma Abubakar ya ba mutane sallah to Abubakar ne zai iya shi yasa ma manzo Allah da ya tambaye shi me yasa lokacin da yake ma ka cigaba da sallah sai ka kiya ka dawo yace bai yiwa gare ni in wuce gaban manzo Allah in bashi sallah to haka sai malamai suka ce kenan idan har ya zama ku limamin ku ba da lafiya to dama akwai na'ibinsa yana iya tashi tsaye to sai ku sa shi ya ba ku sallah a tsaye kar ya zo ya ba da sallah a zaune ko kuma ku yi a tsaye ko ku ya ba da sallah a zaune ko kuma duk ku zauna kuna lafiya kalau a ku sa wanda adda lafiya idan ya zama an rasa mai lafiya to na sai ku yi sallah dukkanin ku zaune tunda dukkanin ku ba ku da lafiya wannan shine magana mafi zama mai kyau amma idan liman bai da lafiya to bai kamata ya bada sallah ba ya bari wanda ke lafiya ya ba da sallah wannan shi ne magana mafi zama mai kyau amma kuma idan ta rutsa hakan ta faru limamin da bai da lafiya ya baku sallah kuma a zaune ku kuma kuka yi sallah bayan sa a zazzaune sallar ku tayi haka kuma idan kun ka bi shi a tsaye sallar ku tayi amma kun yi abin da bai kamata ba wannan ita ce magana mafi kyau ko ko in ce wato ikhtisar na maganganu malamai da kuma tarjihi wannan kuma hadisi na ƙarshen nan ya nuna mana wasu abubuwa daga ciki ya nuna muna haramcin mutum ya tashi don shugabansa ya tashi don wani babban mutum a'a wannan ya nuna haramun ne malamai suka yi maganganu suka ce to akwai alqiyamu li ajlihi akwai ƙiyamu, wato qiyamu lahu kenan sannan akwai alƙiyamu ma'ahu sannan akwai alƙiyamu ilaihi suka ce to cikinsu akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba suka ce guda ya halatta daga cikinsu menene ah, biyu sun halatta a cikinsu alƙiyamu ila ilaihi ya halatta kuna zaune sai wani mutum ya shigo wanda kuke ganin girmansa kuke ganin kimarsa ya halatta ku tashi ku tarbe shi don ku gaisa da shi ya halatta wannan karramawa ne girmamawa ne ga shugaba ya shigo a inda yake zama misali ofishinsa ko kuma a'a ya shigo a wani mashiga ko kun hange shi a tafi kuna zaune ku tashi ku tarbi shugaban naku ya halatta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wasu su tashi su tarbi shugabansu lokacin da aka je ana wani sulhu na Yahudawa sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ya halatta na ɗaya kenan haka alqiyamu ma'ahu tsayuwa tare da shi shi ma ya halatta misali shugabanka yana tsaye to bai halatta kai kuma ko ka zo yanzu ka zauna ba a'a ka tsaya yadda shugaban yana tsaye yanzu ko wani mutum yana tsaye kai ma sai ka tsaya ku gaishe shi a tsaye ba yana tsaye ba kai ka zauna yana tsaye kai ma sai kai tsaya wannan tsayin ya halatta suka ce wanda baya halatta ne. kawai shugabanka wai don yana shugaba don yana da girma ko yana da kima yana zaune ku tashi tsaf gabansa ku yi mai suko-suko a gabansa wai don girmamawa zuwa gare shi yana zaune suka ce wannan baya halatta amma idan yana tsaye kuka tsaya tare da shi wannan ya halatta wannan shine abin da malamai suka ambata amma kuma sun ce akwai tsayuwar da kuma ya halatta wanda shugabanka na zaune kai kuma kana tsaye suka ce in insecurity kake wanda ke ba shi kariya an ga cikin jagorori sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani yana tsaye aka kawo masa security yana tsaye yana eh, tsaye da eh, baya gare shi to suka ce wannan ya rata in matsayin security kake kila shugabanka ne yana wani jawabi kana tsaye baya gare shi wannan security ne kai halatta ko kuma malami ne mai wa'azi security na tsaye baya gare shi domin security tsari lafiya sada tsari lafiyar al'umman da ke wannan gurin kulawa da yadda wurin yake wannan suka ce duniya ya halatta amma kawai digangan kawai yana zaune duk ku tashi tsaye a'a to duk ba security duka ba sauran mutane suna zazzaune amma su security suna tsaye to kaga wannan ya nuna wato su wani aiki ne suke a nan tsaye wannan ya halatta to wannan ne shine takaice daga cikin maganganun malamai game da wa'annan matsalolin kuma wannan ya nuna mana kenan mun kai ƙarshen bayani game da abin da ya shafi alƙiyamu mu ambaci ababe guda biyu shine fuskanta alƙibla da kuma alƙiyamu mu ambace su suna cikin rukunai kuma yi magana a kansu Allah subhanahu wataala ya samu dace madarasin mu na gaba zamu ci gaba inda muka aje zamu tashi bayani game da sallan mara lafiya shi ma kansa zamu ci masa da yarda Allah a karatunmu na gaba abu da makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wasu biya na kallahu ma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta